in je in cimma inda wayata take gashi nan daga wannan jan aron zuwa wannan nan ne zan yi tafiya in cimma wayata inda take idan ina so in tafi kawai sai in zo na ƙasa in danna start ina danna start gashi nan zai fara yi min counting ya ce zan a lokacin da duniya take ƙara samun ci gaba haka ma technology yana ƙaruwa a duniya ta yadda za a yi aikata abubuwa na fasaha saboda haka yau na zo ma da wani application mai ban mamaki wanda zaka kare wayarka daga barayi da shi sa'annan wannan application zai nuna maka inda barawon wayar yake kai ka har gidansu ta hanyar amfani da mobile tracking ta hanyar amfani da satellite saboda haka ka kasance da ni a cikin wannan bidiyon ta inda zan nuna maka yadda za ka ɗauko wannan application kuma ka yi amfani da shi kawai abin da kake bukata shine uh, ka mallaki wayar android sa'annan ka shiga play store ka ɗauko wannan application ka installing ɗin shi a wayarka kana yin installing ɗin shi sai ka yi amfani da email address ɗinka ka gano wayarka da aka sace kana wannan application zai nuna maka har gidan da ɓarawon wayarka yake wannan application ba a nan ya tsaya ba yana iya nuna maka inda wayar ka aje ta a cikin ɗaki ka manta sai ya saka ta tayarin ringington ka ji ta haka zalika za ka iya ajiye sako a wayar ka kila ta ɓata kana son ka ajiye sako ka ce dan Allah malam idan ka tsinci wannan wayar ka kai ta zuwa waje kaza ko kuma ka kira number waya kamar kaza kawai duka wannan application yana yi sa'annan zai nuna maka minti nawa za ka yi ka kai inda barawon wayar ka yake duka wannan application aikinsa ne kawai ka biyo ni a cikin wannan bidiyon ka sha kallo ta yadda zan nuna maka abin step by step kuma insha Allah za ka ji daɗin amfani da wannan application. Ina tare da channel ɗin Hikima and Fasaha TV, channel ɗin take shiga ta fito ta zakulo muku hanyoyin samun kuɗi online mafi sauƙi da kuma yadda za ka sarrafa wayar Android, haka kuma yadda za ka ƙirƙira abubuwa da dama online. Saboda haka idan wannan shine farkon ka a wannan channel tamu ka daure ka yi ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka yi share ka yi likes zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki mun gode. Ku biyo mu a cikin bidiyon. Kana zuwa ka shiga Play Store kamar haka, kana shiga Play Store yana buɗewa sai ka danna wurin search, kana danna wurin search sai ka rubuta phone locator. sai ka rubuta phone locator kamar haka kana rubuta phone locator sai ka danna shi a wurin search ɗin za ka ga ya kawo ma application daban-daban to wannan application ɗin gashi nan shi za ka zo ka danna a kan shi kana dannawa ko kuma maimakon fon loketo ka danna kai sacin ɗin find my phone sai ka rubuta kamar haka kana dannawa haka wannan application zai fito akan wannan akan wannan waya taka abin da za ka yi shine kawai sai ka danna install ni da yake na riga na yi sacin ɗin shi kawai abin da zan yi tunda na riga na installing sai in je in danna open to abin da za ka yi bayan ka riga ka yi downloading na application ka yi installing ɗin shi sai ka zo ka danna kamar haka akan fuskar application ɗin kana dannawa zai kawo ka zuwa nan inda za a nemi ka yi sign off ma'ana ka shiga ciki da email address ɗinka na kan waccan waya taka da ta to kai tsaye sai ka zo ka nemo shi a nan sai ka danna continue kana danna continue za a ce ka saka password na wancan email address ɗinka abin da za ka yi kawai shine sai ka zo ka saka password ɗinka kana sakawa sai ka danna sign in kana danna sign in za ka ga kawo ma fuska kamar haka gashi nan idan ka diba ƙasa ga hoton wayar nan tawa ga ta nan bugu da ƙari ga fasantin nan kaga ya ja gwagwal da kanshi zai kai ni a gurin da wayan tawa take ba tare da na taɓa ba kawai abin da za ka yi sai ka zo ka ƙara zumin gashi nan yana zumin da kanshi yana yi da kanshi shi da kanshi zai kai ni inda wayan tawa take saboda haka idan ya tsaya sai ka ƙara zumin da kanka kana yin zumin a duk lokacin da ka ƙara zumin idan ka diba nan gashi ya ce wannan wayar in your hand nan kuma ga yi percentage ɗin caji na san ɗina gashi nan nan kuma ga hoton wayar tawa idan kai kasa kuma za ka ga nan an ce play sound ƙila ka ajiye wayan taka a cikin ɗaki ne baka san inda take ba sai ka ari wayan wani ka shiga ta wannan email naka kana shiga nan ka danna play sound to wannan wayan taka za ta ɗaurin ginton sai ka gane ko a ina ka ajiye ta ƙila kuma ɓata ta yi abin da za ka yi kawai sai ka zo nan ƙasa ka danna enable secure and erase kana danna nan za a baka daman za a baka daman a ka rubuta saƙo a kan wayarka misali kana so ka rubuta saƙo a kan wayarka ta ɓata kana so ka gaya ma wannan cewa don Allah idan ka cinci wannan wayar ka kawo ta wuri kaza ko kuma ka kira mutum kaza kawai abin da za ka yi kana danna nan sai ka rubuta saƙonka kana rubutawa ka danna wannan saƙon zai je ga wannan wayar taka ya fito a kan sikirin ɗinka ba tare da an cire ki ba idan wannan ah, ka gano wannan to sai ka zo misali yanzu ka ga a maf inda wayarka take to ya za a yi ka je can kawai sai ka zo ka danna nan gurin kana dannawa za ka ga waɗannan alamomin guda biyu sun fito sai ka danna wannan mai aron nan kana danna ta za ta ɗauke ka wannan application da kanshi zai yi ma directing har zuwa inda za ka je ka karɓo wayanka Ga shi nan misali kun gani kun ga daga nan zuwa nan shine tafiyar da zan yi in je in cimma inda wayata take shi nan daga wannan jan aron zuwa wannan nan ne zan yi tafiya in cimma wayata inda take idan ina so in tafi kawai sai in zo nan ƙasa in danna start ina danna start shi nan zai fara yi min counting ya ce zan yi minti a ah, ishirin kamin in kai wannan gurin kun gani gashi nan ya nuno gurin ya nuno shi ya nuna cewa me da zan yi shine minti kaza in kai izuwa wannan wurin inda zan cimma wayata to ina yin wannan ina tafiya wannan application da kanshi zai rika nuna min hanya da kanshi idan na goce zai nuna min a'a ba nan ba in yi nan idan na goce nuna min a'a ba nan ba in yi nan to kun ga yanda za ka yi ka gano wayar ka ta ta cikin hanya mafi sauki gashi nan email wannan application shi zai ɗauke ka da kanka har zuwa inda zaka an so ta ka gashi nan sa'annan zai nuno ma har percentage ɗinta da hotonta da komai sai ya nuna ma sa'annan idan kana son ka lalata wayan ka yi dinta dinta da kanka ƙila baka iya zuwa an so amma kana son ka lalata ta ka hana ta aiki kawai sai ka yi amfani da wannan wurin da na gaya maka inda zaka saka a ah, wannan abin secure device kana danna nan za ka iya lalata wayan ka halaka ta ta daina aiki gaba ɗaya misali nan idan kuma saƙo kake son ka aje misali sai ka rubuta dan Allah dan Allah ka mayar da wannan wayar zuwa waje kaza tawa ce ni na yada ita kawai sai ka rubuta nan ƙasa za ka iya rubuta wayan wayanka saboda ko da yana so ya kira ka sai ya kira ka ya ce maka zo wuri kaza ka karɓi wayanka wannan application ne mai matuƙar amfani wanda zai burge ka sosai kana rubuta find my device a play store za ka gan shi sai ka yi downloading ɗin shi kuma wannan application ne wanda google da kansu suka kirkire shi google da kansu iyakar intanet kenan su ne suka ƙirƙire shi da kansu kuma wannan a kowanne gmail a gmail akwai shi sai dai mahi yawa ba su san gurin da yake ba shi yasa aka yi application inda za ka ji sauƙin shiga ka yi komai da komai a cikin shi muna fatar kun ji daɗin wannan bidiyon idan haka ne ku yi ƙasa ku danna mana alamar subscribe sa'annan ku yi shaya ku yi like ku tura zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki saboda kowa ya samu ya amfana mun gode da kasancewa da tashar muta ko in ce channel ɗin mu ta hikima and fasaha tv